وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi a nan kusa wani Allah tare da gidan shi mishi rahma a cikin wannan gari na da kai ke jihar Niger a tarayyar Najeriya a wannan yammaci na A asabar uku ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu Alhamdulillah hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga birnin masa zuwa madina wanda kuma yake mai na ashirin da biyar a watan uku Ladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu. a daidai wannan lokaci a cikin wannan wata mai albarka na ramadan a wannan rana da muke sa rai cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da amincewarsa za mu buɗe karatunmu na tafsiri wanda muka saba gabatarwa da shekara da cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala wannan majalisi ya samu halarta manyan malamanmu tun daga kan mai girma shugaba na ƙungiyar jama'a wani bidiyo a wani sunna na ƙasa reshen ƙaramar hukumar da jihar Legas ga mai girma shugaban majalisar malamai shi ma yana tare da mu a ragowar ɗan uwa daga cikin malamai ina gani a tare da mu a cikin wannan majalisi ne muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a bisa ga wannan ni'ima da ya nufin damar ta ganin wannan wata da aka mana alhamdulillah gabanin mu fara karatu akwai abubuwan da ya kamata mu ɗanyi kashin baki da tsarin haske a kasu abu na farko sanin kowa ne daga bara da muka rabu an samu rashe-rashe na waɗansu daga cikin ‘yan uwa a cikin wannan gari wasu daga cikin iyaye wasu daga cikin ‘yan uwa wasu daga cikin abokai da muke amfani da wannan dama wajen nika ta'aziyya tawa da al'ummar wannan gari na da kai a bisa ga dukkanin rashe-rashen da aka yi daga cikin waɗanda zan iya tunawa mun rasa a cikin wannan lokaci da akwai ɗan uwa aliyu yahaya wanda sani ne da mai girma ɗan isan lafai allah ta'ala ya tsara mishi lafiya sani ga babanmu mai girma yamma allah ta'ala ya ji kan shi gafarta mishi da shi a kano ya rasu cikin taimakon allah na halarci da rahimarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ga fata masa akwai dan uwa malam Umar wani shi ma ya rasa san uwar shi a kwanakin baya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya ji kansa ya gafarta masa dukkanin ɗan uwa waɗanda suka rasu a cikin waɗannan kwanaki da suka gabata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu Allah ta'ala ya yafe musu zunubansu Allah ta'ala ya yalwata musu kaburburansu Allah ta'ala ya sa kaburburansu su zama dausayi daga cikin dausayin aljanna abu na biyu kamar yadda dukkaninmu muka sani a cikin kwanakin da suka gabata a nan kusa an gabatar da zaɓe a cikin wannan kasa samu mai albarka ta najeriya daga kan zaben shugaban kasa da zaben sanatoci da zaben 'yan majalisar wakilai na kasa bayan sati uku aka zo aka gabatar da zaɓe na gwamnoni da 'yan majalisar jihohi wanda cikin taimakon allah subhanahu wa ta'ala da hikimarsa an yi wannan zaɓe lafiya kuma an gama lafiya duk da cewa an ɗan samu karfice a waɗansu wurare amma mafi girman nasara shine abin da yake iya bayyana na samuwar kwanciyar hankali a sassan da ma ba a yi tsammanin samun kwanciyar hankali ba a cikin ƙasa babu shakka wannan abu ne wanda yake da girma wanda ya kamata a ce mun yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a kansa wannan abu na gaba shine akwai kira da su shuwagabanni waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa wannan dama ma'ana shuwagabannin da aka zaɓe su a matsayin waɗanda za su jagoranci al'umma abu shakka su sani cewa nauyi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tura musu nauyin da kuma zai tsayar da su ranar alkiyama zai tambaye su game da wannan haƙƙi da ya tura musu lamarin shugabanci abu ne wanda yake da girma kwarai da gaske a cikin addini musulunci ya girma mace amin shugabanci kwarai da gaske domin da shugabanci ne kadai addini yake tsayuwa kamar yadda ita kanta rayuwar take tsayuwa idan da akwai shugabanci duk lokacin da aka ce babu shugabanci addini ba zai tsayu ba mutane ba za su samu damar yin addini ba haka ita kanta rayuwar ba za ta tsayu ba duk lokacin da aka ce babu shugabanci Ke sa maslaha ta ɗan adam gaba ɗaya yana tabbatuwa ne a lokacin da aka samu haɗin kai na jama'a shi kuma haɗin kai na jama'a yana tabbatuwa ne a lokacin da shugabanci ya tabbatu a cikin wannan al'umma ya sa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya zaburar da mutane ya nuna musu muhimmancin shugabanci har da kai ta kawo manzo Allah ya ce idan mutane uku za su yi tafiya a cikin jeji to wajibi ne ki shugabantar da guda ɗaya a cikin su Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza faraja salatatu fi safri idan ya zama na mutane an yi wato mutum uku za su fita ka za su fita zuwa kasuwanci ko zuwa ga wata tafiya falyu'ammiru ahadahum mazala ce ku shugabantar da ɗaya daga cikin su ma'ana su sa mutum ɗaya a cikin su ya zama shine a matsayin shugaba shi zai dinga bayar da umarni shi zai dinga bayar da hannu wani abu ne ya taso sai an tuntuɓe shi kafin ainihin wato a gabatar da wannan al'amari wannan hadisin abi dawud Allah ya fara mishi rahma ya fitar da shi daga hadisin abi sa'id al-khudri har kuma abu hurairah shi ma ya rawaito irin wannan hadisi al-imam ahmad Allah ta'ala ya mishi rahma shi ma ya rawaito hadisi daga abdullahi dan amr dan as Allah ya fara mishi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yahillu li thalathatin yaquluna bi thalathin min al-ardi illa amaru alaihim ahadahum manzo Allah ya ce baya halatta da ainihin wato mutane uku su haɗu su yi wata tafiya a cikin jeji ba ke sai shugabantar da mutum ɗaya ainihin wato a cikinsu in muka duba za mu ga a nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana magana ne akan mutum uku in an yi nuni akan cewa mutum uku an ce su shugabantar da wani a tsakaninsu ina kuma ga al'ummar ƙasa ina ga al'ummar jiha ga wannan shi ya fi cancanta a ce an samu shugabanci a ainihin wato a cikin al'umma ta ƙasa domin a samu haɗakar al'umma adalci ya tabbata ainihin wato a doron muhimmancin shugabanci ya sa wasu daga cikin magabata kamar ainihin wato Fudail bin Iyad da Ahmad bin Hanbal Allah ya musu rahma da wasu daga cikin malamai suke cewa law kana lana da'watul mujaba ce lallai in ta ce muna da wata addu'a wadda muke da tabbacin in mun roƙi Allah ta'ala zai amsa mana suke cewa la da'auna biha lis-sultan da babu wanda za mu yi wa wannan addu'ar sai shugaba domin shugaba shi ya fi cancanta ya fi dacewa a yi wa addu'a fiye da kowa haka kudayar bin iyadu ahmad bin hanbal suke cewa inda a ce Allah zai ba su a kan wata addu'a a ce ga wata addu'a ka roƙi Allah kin ka roƙa kai sai za a maka wannan addu'a din suka ce da babu wanda za su yi wa wannan addu'a din sai shugaban ta Allah subhanahu wa ta'ala ya shugabanta a gare su haka lamarin shugabanci abu ne wanda yake da ainihin wato mai girma abu ne wanda yake mai girma kwarai da gaske dukkan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa shugabanci ya sani cewa wani bangare ne na mulkin Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kamar kiwo ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na bayansa kuma Allah ta'ala zai tambaye shi game da wannan ainihin wato a shi wannan kiwo shi yasa shugabanci ana so mutum ya neme shi ne dan Allah ba wai dan wata biyan bukatarsa ba ba wai dan neman ɗaukaka ko kuma samun duniya ba neman shugabancin da ake yi a yau neman shugabanci ne na neman ɗaukaka neman shugabanci ne na neman duniya in ka ɗauki shugabannin da suke neman shugabanci a yau za ka ga cewa ko casa'in suna yi ne a matsayin kasuwar bukata me za su samu za su samu matsayi za su samu ɗaukaka za a yi musu jiniya za su samu kuɗi wannan shi ne a gabansu ba wai masalin al'umma domin inda ake maslahohin al'umma su ne a gaban ainihin wato shugabannin da ake zaɓa da yau ba mu tsinci kanmu a cikin kafan kashin halin da muke ciki ba. Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zaburar game da ainihin wato illar neman shugabanci saboda biyan bukata kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin ka'ab bin malik Allah ta'ala ya kara mishi yadda Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma da'bani ja'i'ani ursila fi zabi fi في ذرية في ذرية غنم بأفسد لها من حرص المال على المال وشرف الدين. قال الله يتي وكورا يبدا بيو waɗanda aka sake su aka tura su a cikin karke na ƙananan dabbobi farnar da za su yi mazala ce ba ta kai farnar da mutum zai yi ba wanda yake neman shugabanci saboda ɗaukaka da ainihin wasu sau a samu garke na dabbobi ƙanana su ma da awaki a sakan musu ainihin wato kuraye guda biyu masu jin matsananciyar yunwa manzo ya ce farnar da za su yi ba ta kai ɓarnar da shugaban da ya nemi mulki saboda neman ɗaukaka da neman kuɗi zai yi wa addini yasa za mu gani shugabannin mu ga kuma galibi irin waɗannan ba su ma damu da addinin mu kana maslahar addinin kana maslahar waɗanda a ainihin wato a suke bin wannan addini hadisi ya tabbata cikin bukhari manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya yi hali game da mutum ya nemi mulki saboda kai aslan mulki mutane ne suke ganin cancantarwa ne su ɗauko shi su masa mubaya ko suke gashi ya cancanta kamar yadda lokacin khalifancin abbakar bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Habbai suka duba suka ga babu wanda ya fi dacewa da shugabancin al'umma su ke na abbakar haka zabe shi aka yi mishi mubaya haka lokacin da ya kwanta fitar ajali ya duba a cikin sahabbai ya ga Umar ya fi kowa cancanta ya fi kowa dacewa ya zaɓe shi yawan mutane ishara akan shi ne khalifa ba lokacin da aka soki Umar da wuka ya danka al'amarin a hannun mutum shi da yake a cikin ku wanda ya dace wanda ya kanta to yau sai aka wayi gari su gabanin da kansu suke neman shugabanci mutum zai kashe kuɗi ya ɓarnatar da dukiya kawai don a zaɓe shi ya kalamance ku ya muku alƙawar ranar ƙarya kawai burinsa a zaɓe shi a tura shi a wannan matsayi haka manzo Allah sallallahu alaihi wa wata rana waɗansu mutane suka zo wajen sa suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wa game da ainihin wato shugabanci cewa ya shugabantar da su a al'umma amma yadda riwaya take cewa anna qauman dakhalu alaihi sallallahu alaihi wa sallama fa sa'aluhu fa sa'aluhu wilaya wasu mutane sun shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sai suka nemi ya ba su shugabanci da al'umma فقال في من الله صلى الله عليه وسلم أتشوى إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه فقال أتشوى سني باما شو قبل تبدا وأنك أمر النام نجاو ونشك الأمة فذكا نولي كبار أنا دو وندي يعني ما مزال الله يتشوى باما باش قال في كام كافر الحين هو عبد الرحمن بن سمرة الله يقرأ مش يدع يكتوى يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة ce ya kai Abdurrahman dan Samura kada ka nemi jagoranci kar ka nemi a baka mulki kar ka nemi a baka wani matsayi Allah ce fa innaka in utida min ayyi mas'alatin u'inta alaiha Allah ce in dauka akai aka ga dacewar ka aka baka ba dan ka nema ba to Allah zai taimaka maka ka iya sauke wannan nauyin kin gan damar mutane ne da cancanta ka suka duba suka dauka suka baka ba kai ka nema ba yace to Allah zai yi riko da hannunka Allah ta'ala zai taimaka maka ka iya sauke wannan nauyin da aka dora maka yace wa yuqidaha an mas'alatin in kuma aka baka ne saboda ka nema ka nace kai sai ka zama shugaba yake cewa wakilta ilai a to sai Allah ya kyale maka shugabancin da kanka kaga mutum ba zai iya dole sai Allah ta'ala ya iya maka da haka wannan hadisin Bukhari da Muslim sun rawaito shi wannan yake nuni a bisa ga yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake nuna girman shugabanci me yasa manzo Allah ya nuna girman sa shine kasantuwar sa amana ne duk wanda aka zaba a matsayin shugaba to amana ce Allah ta'ala ya bashi ta al'umma wajibi ne kuma a gare shi ya rike wannan amanar ya sadar da ita ya adalci a cikin shugabanci yasa a cikin hadisin Abi Allah ta'ala ya fara mishi yarda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lokacin da Abi Dharr yake cewa manzo Allah ya rasulullahi ka bani shugabanci ba na ga ka ba wa wani ka ba wa wani ka ba wa wani ni ma ka ba ni shugabanci na wani kuwa ko na wani gari azza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya abaza. ya kai abaza, inna ka ba'i ka sani kai mai rauni ne in an dauki shugabanci a saka ba za ka iya ba Allah ya ce wa inna ha amana kuma shi wannan shugabancin amana ne wa inna ha yawmal qiyamati khizyun wa nadama Allah ya ce kuma ranar alkiyama jin kunya ne da kaskanci da kuma nadama ɗaukakar da aka baka a matsayin ka na shugaba ranar alkiyama in baka isar da shugabancin na kayi shi da adalci ba kaza ce zai kasance kaskanci da jin kunya a gare ka da kuma nadama illa man akhadha bi haqqiha kaza ce zai dai wanda ya rike da haƙƙin ka. ma'ana yin adalci a cikin al'umma bai zalunci kowa ba bai kuma ainihin wato cuci kowa ba ya ajiye kowane al'amari a bikin shi yasa mu Allah ce wa adda nabi alaihi ya kuma sauke dukkanin wani nauyi wanda yake ainihin wato tabbata a kansa da aka shugabanni ku sani cewa ku masu kiwo ne na al'umma kuma Allah zai tambaye ku game da kiwon da ya baku na al'umma ya sa manzo Allah ya ce kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin ku masu kiwo ne kuma dukkanin ku ababen tambaya ne game da ainihin wannan kiwon da aka ba قال صلى الله عليه وسلم ما من راعي يسترعيه الله رعية babu wani shugaba da Allah ta'ala zai shugabantar da shi ya ba wani matsayi ya ba wani jagoranci ya mutu yau ya mutu wa huwa ya mutu yana mai ha'intar al'umma yana mai zalunta a cikin shugabancin sa illa harrama Allah ya ce Allah ya mishi jin kai shi aljanna haka dukkanin wani shugaba da aka zaɓa a yau ya sani cewa matukar ya ha'inci al'ummarsa ya zalice su yanzu Allah ya faɗa maka cewa ba ma zai ji ƙamshin aljanna ba wannan kana ya shige ya ka suwa gabanin ku sani cewa nauyi Allah kuwa su ala ya nuna ya tura muku za ku ji daɗi a lokacin da kuke mulki za ku ji daɗi za ku samu duniya aishin su ga muku amma in ba ku bi Allah a wajen mulkin ku ba ƙarshe za ku zo lokacin rabuwa da duniyar kuna na dama kuna da nasai. Yasa a cikin ainihin wato hadisin bukari wanda ya rawaito riwayar ainihin wato abi dar daga aba Allah ya fara mishi yadda azala yake cewa innakum satahrisuna al-imam azala yake da sannu lokaci zai zo da za ku dinga fadayin mulki kowa burinsa ya fito takara ya nemi wata kujera ta shugaban kasa ko na gwamna ko ta dan majalisar jiha ko na tarayya ko sanata manzo Allah ya ce wa tafsiru nadamatan wa hasa to kuma da sannu wannan shugabancin zai kasance na dama ne zai kasance asara ne ainihin wato a gare ku in ba ku ba a hankali ba manzo Allah ya ce fa ni'matil murdi'a ma dalla a wannan shugabancin a lokacin da kake jin daɗin sa lokacin da kake tasa kake jin daɗin mulki kake tafiya ana maka jini a gabobi ga escort ga convoy na waɗanda suke raka ka maza Allah ya ce madalla da wannan lokacin zaka ji da zaka farin ciki maza Allah ya ce wa bi satun fatima ya ce amma sir da lokacin da zaka ji zaka shugabancin zai yaye ka ko dai ya yaye ka ta hanyar sai ruwa ka ta kare ka sauka ko kuma ya yaye ka ta hanyar da zaka bar duniya gaba dai ka zo koma wajen Allah a lokacin zaka yi nadama zaka yi dana muna gani waɗanda suke shugabanci waɗansu daga ciki waɗanda suka zalunci al'umma ƙarshen su yaya ake kasancewa waɗanda ma ba su zalunci al'umma ba muna ganin yaya ƙarshen su yake kasance haka wajibi ne da shuwagabanni su yarda cewa Allah ya jarrabe su da al'umma su kuma yi iyayen su wajen riƙe wannan abara da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wajen yin adalci da sauke wa kowane bangare haƙƙinsa da nauyin da Allah ya dora ma kada ka damu da cewa kai dan bangare kaza ne ba ruwanka da bangare kaza da bangare kaza ko bangare kaza ne suka zaɓe ka bangare kaza da kaza ba su zaɓe ka ba babu ruwan Allah da wannan matukar ka zama shugaba dukkaninsu sun dawo karkashin kulawa sai ka kula su yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bih inna Allah kana sami'an basira shi lalle Allah ta'ala yana umarta ku da mayar da amanoni zuwa ga ma'abutar ma'ana amana da aka ba ku na shugabanci kamar yadda malamin suka ce aya tana magana ne akan shugabanni Allah ce ku amanar da aka ba ku ta adalci ku yi adalci wajibi daga ainihin wato al'umma in za ku hukunci a gare su ku yi hukunci wanda yake ainihin wato na adalci haka wannan shine sako na ga dukkanin shugabannin da muka saba sannan sako na biyu shine gare mu mu majiya al'ummar da za a mutu dukkanin abin da ya faru a baya ya riga ya faru tun daga lokacin da aka fara yakin neman zaɓe har zuwa lokacin da aka yi zaɓe abubuwa iri-iri masu daɗi da abubuwa marasa daɗi iri-iri da su an samu saɓani tsakanin al'umma tsakanin mutane tsakanin shugabanni hatta tsakanin malamai wannan siyasa ta bana siyasa ce wadda ta zo mana da ƙalubale wanda ni dai da ƙarancin shekaru na ban taɓa ganin wata siyasa da ta zo da ƙalubale irin wannan siyasa ba ga kuma nan da Allah sune ne iyayenmu da Allah a baya an taɓa yi amma ni dai ban taɓa ganin wata siyasa da ta zama fitina wa al'umma irin wannan ta kawo rabuwar kan al'umma fiye da yadda kake tsammani hatta a cikin malamai ɗaliban ilimi ba na so samu saɓanin bila a da akasiya tun daga kan matsalar muslim muslim da matsalar muslim christian an samu sabani fiye da yadda kake tsammani har ta kai wasu daga cikin ɗaliban ilimi za su hau mumbari su yi wa ‘yan uwa ɗaliban ilimi rabbi a kan matsala ta fiya su faɗi maganganu masu zafi malamin zai zauna a gaban ɗaliban zai karantar da su addini ya karantar da su ƙara Allah ƙara rasu karatun da yake yi da awa ɗaya da fiye karatun minti ashirin ba sai ya wani a tun mun ga irin wannan idan mu roki Allah ta'ala kar ya ƙara maimaita mana irin wannan siyasa an samu rashin fahimta tsakanin al'umma abokai aminai ƴan uwa bambancin ra'ayin siyasa ya janyo musu gaba da ta tsakace wanda har a waɗansu guraren alkai da zubar da shi wanda kuma wannan abu ne wanda yake na ƙalubale ƙwarai da siyasa kamata mu fahimci cewa ita siyasa ba gaba ba ce duk waɗanda muke fahimta shin a kansu muna ganin yadda in sun haɗu suke zama ɗan uwa muna ganin yadda suke guma juna suke bukata da juna suke girmama juna suke mutunta juna amma mu da aka mayar da mu karnukan farauta zai zama na ana jefa mana cin juna daga hana tsakanin su da ya kamata yanzu tun da siyasa ta wuce mu jawo cikin hayyacin mu jawo cikin hayyacin mu mu zama al'umma ɗaya mu zama tsintsiya matsaurin ki ɗaya dukkan wani sabani da aka samu na dukkan sashi a baya yanzu mu watsar da shi mu da abin da zai fi mana muhimmanci abin da zai fi mana muhimmanci a yanzu shine yin addu'a ga shugabannin da muka samu mu roƙa musu Allah ta'ala ya riko da Allah mu roƙa musu Allah ta'ala ya iya musu abin da ba za su iya ba mu roƙa musu Allah ta'ala ya kula da su a dukkan rikin da suka kasa wannan shine abin da ya kamace mu abin da ya kamata ainihin wato ne musamman a cikin wannan wata ne a kuma na Ramadan a cikin waɗannan kwanaki lokaci ne na karɓar addu'a Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sa'ilu da'watul hasrat li azmi yana da addu'a karɓaciya wanda in dai ya yi ta Allah subhanahu wa ta'ala ba zai dawo masa da ita ba sai ya karɓi wannan addu'a to da ta musani ya ruwa muna cikin wata wanda yake mai alfarma muna cikin wata wanda yake na rahma muna cikin wata wanda yake na gafara muna cikin wata wanda yake kowane wata falala waɗanda Allah ta'ala yake bozo na rahmarsa yake buɗe ƙofofin rahmarsa yake kulle kofofin azaba azala sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa shi hadisi Abu Hurairah yake cewa idza jaa ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa sukkidat ash-shayatin Allah ce idan ramadan ya zo Allah ta'ala yana buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗaya yana kuma kulle ƙofofin wuta gaba ɗaya malamai suka ce ana buɗe kofofin aljanna ne saboda ya waita kauta ga bayan da suke kwaɗayin dacewa ana kuma kulle kofofin wuta ne saboda ka aita sako da zunubi ga bayan da suke da tsoron Allah to da mu sani wata ne wanda yake mai falala wata ne wanda yake na alqur'ani wata ne wanda Allah ta'ala ya saukar da qur'ani a cikin sa ya sa Allah ta sharu ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wata ne na alkhairi ba wata ne na sharri ba يسعى وترواية ماذا الله صلى الله عليه وسلم ولادي بلاد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقبل الله أنا أعطاب من كرا يدين غير شيلة يا كيما أبو تشم الخير مضعوطة خصوصا شو زالوكة تشم الخير ياي يا كيما أبو تشم شر سأيتا رجيت ينزو بالوكة الشر وثاني عبارة من أقارب الوصول الوصول ينقوى ماذا أيضا أيوة ما تارج ثم بالدنيا بعد أن سنة سنة babu wanda yau mutuwa za ta zo ta ɗauke shi don yana kansa ba wanda zai nemo mutuwa da kansa saboda yana kansa hasali ma duk ibadar mutum da tsoron Allah ta gudu ta yake na na Aisha Allah ya tsara masa yadda take ce da manzo Allah wani lokacin da yake magana akan mutuwa sai ta Rasulullahi sai da an yi magana sai ka ce mutuwa mutuwa sai mutuwan nan fa ba kansa ake yi ba da Allah ka daina magana akan haka na na Aisha ta faɗa maza Allah sallallahu alaihi wasallam duba matsayinta a matsayinsa na matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda manzon Allah ya fi so fiye da kowa siddiqa wadda Allah ya saukar da ayoyin alkur'ani don ya bayyana darajar da ta fita daga sharrin da aka amma tare da wannan matsayin tsoron mutuwa take to ina ga ni da kai da yawa waɗanda muka rasa daga cikin ɗan uwa inda za a nemi shawararsu akan ka bada duk abin da kamar na ka cikin wani rayuwa za su ci an da a ɗauka amma Allah ta'ala ya ɗauke su ba dan baya son su ba ba don ya gaji da ganin su a duniyar ba a'a sai don ajalin da Allah ya kaddara musu za su yi na rayuwa ya cika ana babu su sai ce wasu kada ka manta Allah daga wannan azumin watakila ba za ka ƙara yin wani azumi wannan shine azumin ka na ƙarshe ni da nake magana la'alla wannan shine azumin na ƙarshe da yawa Allah ya sani kila a cikin mu da akwai waɗanda mun fara azumin amma ba za mu ɗaukaka azumin ba da yawa haka tana faruwa me lafiya ma ballanta na mara lafiya za ka ga an fara da shi a zo kuma ƙarshe a cikin azumin ya mutu shekara biyu nan muka rasa faruwa mana muhammad allah ta'ala ya shiga shi ya zafa sa an fara azumin da shi amma ƙarshe allah ta'ala ya ɗauki rayuwa akwai waɗanda shekarun baya muna tare da su amma yau babu su sai dai tarihi a ce lokaci kaza da akwai wani lokaci kaza da akwai wani akwai dan uwa ma da shi su Allah ya ta maka duk wanda na kalle da naka kira da mawa wajen zama ka kila amma yau yana da babu shi ga iyaye waɗanda suke shugabanni a wannan nasa ga da girma yamma Allah ta'ala ya zubar shi ta masa inda shugaba yake a zaune ne wajen zama sa ya kama da ziyara wajen da majalisar firin da su yau babu iya abin da suka yi kuma shi kenan ya ƙare ba za a ci gaba da ba su sakamako ba haka wataƙila nan gaba ni jin da nake jan hankalin mu a yanzu kila nan gaba wani ne zai zo ya zauna a nan yayi ka da bari na kai da kake zaune kake sauraro na kila inda kake zaune wata ran wani ne zai zo ya zauna kai ba kai ka to haka gani da nake magana da ku wani kana ji wani kana ji rayuwa ta zama yanzu tamkar aikin wato motar da take da tsananin gudu yanzu kamar yau muka yi ban kwana a bara yanzu ga shi mu ƙara dawowa kamar yau kuma za mu ƙara yin bauta na ƙila ba zamu za mu ƙara haɗuwa ba za mu ƙara haɗuwa ba Allah ta'ala ne kaɗai ya sani haka wajibi ne mu yi karatun samusu mu tsaya mu yi ibada ibada ta gaske ibada wadda ta amsa sunan ibada abu na farko shine ikhlasun niyya mu tsarkake niyoyinmu mu san cewa ibadar da za mu yi za mu yi ta ne saboda Allah za mu yi ta ne saboda neman yardar Allah saboda Allah ya umarce mu da ni wannan shi zai janyo mana rabauta da tsira ya janyo mana gafarar zunuba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man saba ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Dukkan wanda ya azumci wata ramadana yana mai imani da cewa Allah ne ya umarce shi da wannan ibada yana mai neman lada a wajen Allah maki sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah zai karkata mishi dukkan abin da ya gabata da shi haka mu gyara niyoyin mu ya uwa ba mu makara ba har yanzu mu ji cewa azumin da nake ibada ce Allah ta'ala ya umarce mu mu yi ta ne kyau mu kyautata hanyar wato wannan ibadar mu kuma nemi lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai mu samu rabota da tsira mu yi ayyukan alkhairi komai kankanta su komai kankanta aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki ka yi shi kada kamar kada ka raina shi musamman ciyar da mai azumi komai ƙanƙantar abin da za ka ba shi ko dabino guda ɗaya ne ko ɓarin dabino ne kana da dabino guda ɗaya tsada shi biyu ɗauki rabi ka ba wa wani rabi Allah ce kana da ladan wannan wanda ka ba wa wani dabina ba tare da an rage shi komai a cikin ladan so da haka akwai ayyukan alkhairi da dama karatun alqur'ani salati da annabi sallallahu alaihi wa sallama azkar tasbihat istighfari da ragowar ayyuka waɗanda suke na alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi ibada wanda take kafafiya ya sanya mu daga cikin bayan sa waɗanda za su samu ɗanci a cikin wannan wata waɗanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai kafa ainihin wa su daga ƙarshe asusun marayu kamar yadda yake bisa ga al'ada a kowace shekara a irin wannan rana ta farko muke kaddamar da wannan asusun. wanda za mu tallafa wa ‘ya'yanmu marayu waɗanda suka rasa iyayensu waɗanda suka haife su kamar yadda muka saba a kowace shekara mukan samar da ɗinki ko yadin da za a tunka ga waɗannan yara wanda adadinsu ya doshi imanin yara ɗari biyu da wani abu wani lokacin Allah ta'ala ya samu samu faraga mukan haɗa musu da kayan abinci wani lokacin kuma mu iya ba da kayan abincin kaɗai banda da tufafin ya danganta da iya kokarin da muka yi a bara kan abin da muka samu bai taka shara ya karya ba kan abincin da aka samu bai ma ishi yaran da muke da ba ga kuma bana ana fama da yanayin da ya fi na bara kana da kuɗi amma sun zama lambobi transfer ma ka yi iyayen ka wajen yi kila sai tsakar dare za amma mu sani tsanani a matsi baya hana aikin alkhairi tsanani da matsi baya hana aikin alkhairi duk inda mumini yake cikin mumini kunci da yalwa da wadata da rashi baya hana shin aikin alkhairi sai sa Allah bai zaka ji fasa sai ce Allah dina yunfiquna fi sarra'i wal dharra wal kadhimin al ghayr wal 'afin 'an al wallahu yuhibbu al Su sune wadanda suke ciyarwa daga abin da Allah ya wadata su da shi a lokacin yalwa lokacin da kuki suke yawo a hannun mutane suke da yalwa da wadata da kuma lokacin da ma babu Allah ke duk suna ba, to da aka mu yi kokari yi amfani da wannan lokaci wajen taimakawa waɗannan yara kar mu manta ina yawan kuɗin shekara wataran ƴaƴana za a neman wasu maka wataran ƴaƴansa za a neman wasu maka an ban taimaka ƴaƴan wasu ba wanda zai taimaki na waya haka kai ma in baka taimaki ƴaƴan wani ba babu wanda zai taimaka na waya dan uwa malam Muhammad ina yawan bayar da misali da wannan bawa wanda duk shekara da shi muke fadi kashi ya za a yi a samu a tallafa wa waɗannan yara ya buga can ya kurna can ya zo ya same ni malam akwai yara marayu guda biyu dan zuwa ka ne ga siya za a yi da su na ce je ka samu malam sale ko je ka samu malam sallani ya je ya same su a lallaba a shigar da su ya ƙara shiga lokacin ya samu wasu malam na ƙara dawowa ga su yara ne marayu a taimaka a sa a ciki haka wajen neman taimakon da shi muke gaba a nan ai shawa a nemi wani a nemi taimakon a nemi wani a nemi taimakon hatta a shekarar da zai mutu hawa kuma mai yana a asibiti har da zan tafi maganar karshe da muke da shi kafin wata magana ka akan magana magana karshe da muke da shi ina ga bai fito ta ce zo ba ya kira ni yake cewa malam maganar marayu bana mu ga yadda Allah ya yi da mu da fata Allah ya haɗa ku a nan baki daya nake malam Muhammad in Allah ya da yadda ka saba gobar maya Allah zai baka ladan tamkar da kai ake yi to yau da su baya nan kuma muna fara ladan da ake samu a tafiya Allah yana ba shi wannan shine amfanin yin aikin alkhairi kafin kamar duniya ya zamana banka ake ba kushe ka ake yi to da ka bi kokari ya uwa wajen wannan aikin da alkhairi bana alhamdulillah yanayin da ake ciki na rashin kashi an samar da asusu na masallaci kamar yadda yake a rubuce ga shi nan ana iya gani banki guda biyu haka dukkanin wanda yake da niyya zai taimaka in ma ya ba mu a hannu kashi ko kuma ya tura asusun masallacin Allah ya za a cire kuma za a yi amfani da shi a inda aka saba wajen tallafawa waɗannan yara marayu Allah ta'ala ya ba mu iko kuma ainihin wato ba mu cikakken lada na abin da za mu aikata a shekarar da ta gabata da yawa ba su manta ba mun tsaya a kan aya ta saba'in da biyu cikin suratun na'ali قال الله سبحانه وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أما أجو إن شاء الله تعالى زام قوم على الآية الأولى كيدي domin mu sadar da ma'anar ta kasance daidai da daidai kamar yadda الله سبحانه وتعالى يلي بيان وقال لهم مولي عدو وحيد عمل كاش آية تخطب إيه الله سبحانه وتعالى والله خلقكم كما يتوقع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أفضل العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق أما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء نعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم الْمُرْسَلِينَ وحفلتهم وَرَزَقَكُم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يؤمنون وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ Idan yan su manta ba a shekarar da suka Ubangiji Madaukakin Sarki ya yi mana bayani game da waɗansu dangogi na ni'imomi da ya ta a gare mu. daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana waɗansu ɓangarori na dabbobi waɗanda Allah ta'ala ya halicce su a matsayin ni'ima a gare mu na daga waɗanda muke iya ainihin wato hawa da waɗanda muke iya ɗaukar kaya a kansu da waɗanda ainihin wato muke yin kwalliya a kansu da waɗanda muke wani amfanin da su bayan wanda kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana wal khayl wal bigar wal hamir bi takabuha wa zina Allah ta'ala ya samar mana ainihin wato alkhair dawakai ya samar mana ainihin wato alhamir ya kula Allah ta'ala ya samar mana ainihin wato aljigal shine alfadari dan me litarkabu adan ku dinga awa waɗansu daga ciki wazina ku kuma dinga yin kwalliya da waɗansu daga ciki sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana wani bangare na dabbobi na ni'ima wal an'ama khalaqaha kuma mun halittar muku ainihin wato dabbobi na ni'ima lakum fiha dibqun wa manafi'u wa minha ta'kulun ana ce daga cikinsu da akwai waɗanda ainihin wato kuke amfani da su wajen kare sanyi shine dabbobin da ake amfani da siffinsu wajen yin riguna da barguna na sanyi da waɗansu daga cikin dabbobin da ake yankawa domin a ci duk wannan ni'ima ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ninka a gare mu wannan daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya yi mana magana akan kudan zuma da irin ni'imar da Allah ta'ala ya ni'in samu da ita wannan ainihin wato dabba abin da ake iya samu na daga ainihin wato cikinsa yabudu min buduri hasharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un lillah kun waɗannan ni'imomi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ga bayansa to sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ci gaba da bayyana ni'ima din a wani yanayi din na ainihin wato salo wanda yake mai bankare shine ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta halittar mu da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi na babu arziki da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana na babu ƴaƴa da ainihin wato jikoki shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum lalle ku sani Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya halice ku kuma sannan shine wanda yake daukar rayukan ku a lokacin da ajalin ya cika wa minkum man yuraddu ila ardhil umr daga cikinku da akwai waɗanda ake mayar da su zuwa ga mafi ƙasƙancin rayuwa ko mafi ƙasƙancin yanayi na girma ko mafi ƙasƙancin yanayi na ainihin wato jikin ɗan adam Allah ta'ala ce ni kai la ya alama ba da ilmi shai'a saboda ya zamana ya kasance bayan abin da ya sani ya wayi gari kuma bai san komai ba inna alimu alimun qadir lalle allah ta'ala alimun ya kasance masani ne qadir sannan mai iko ne shi yake kaddara komai wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq lalle allah ta'ala shine wanda yake fifi sashin ku akan sashi a wajen arziki wannan an ba shi arziki mutum ne wanda yake mai tarin dukiya wannan an ba shi arziki mutum ne wanda yake mai tarin kuɗi wannan an ba shi kadara mutum ne wanda yake mai tarin kadara wannan an ajiye shi ba shi da komai miskinan za mu ba wannan kalala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita wannan sashin akan wannan wajen arziki wajen dukiya wajen kuɗi Allah ce ba man ladhi kudilu bi radi rizqihim ala ma malakat aymanuhum ku gaya mun a cikin ku wane ne zai iya fifita wani kamar yadda Allah ya fifita wani bangare akan wani a cikin ku ta yadda zai ɗauki abin da Allah ya bashi ya bawa abin da damar mace suka mallaka na daga bayi ko fiyanki ma'ana a cikin ku wane ne wanda Allah ya bawa arziki Allah ya baka naira tiriliyan ashirin ka ce bari in raba wannan tiriliyan ashirin ɗin gida biyu wannan bawa na da yana ƙarƙashi na yana min hidima da tiriliyan goma kai ma ka mai arziki na yake goma ba zai iya wannan abu <laughs> ya ko abu wanda zai iya Allah ce faman ladhi fuddilu wane ne a cikin wanda zai iya fifita wani bi radi rizqihim ala ma sai hanya mayar da abin da Allah ya bashi da arziki zuwa ga abin da za mu mallaka wa hum fihi sawa ya kasance sun zama daidai da daidai kai yadda kake mai kuɗi ka ce ga wani ba su zama kira biyu ba su rabi ya zama mai kuɗi kamar yadda nake mai kuɗi Allah ce a fadilai a matin ma'i ya shaɗu shin kuna yin jayayya ne game da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja lallai Allah ta'ala shine wanda yake sanya muku ƴaƴaye daga gare ku wa ja'ala lakum min yake sanya muku mataye daga gare ku wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada Allah ta'ala kuma yake sanya muku daga waɗannan mata naku ya ba ku tataye ya kuma ba ku jikoki wa razaqakum min at-tayyibati yake kuma azata ku daga data daga cikin abubuwan ci afa bil batil yu'minuna shin yanzu ka ƙarya za ku dinga yin imani wa bi ni'matillahi yakfurun kuma ku dinga cewa ni'mar Allah subhanahu wa ta'ala al-imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa yake cewa bayan Allah subhanahu wa ya gama ambatan abubuwan da suke na ban al'adabi daga cikin al'amuran dabbobi yanayin rayuwarsu da yanayin halittarsu da irin amfanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za a yi a kansu Ya Allah ta'ala kuma ya fara yin bayanin waɗansu abubuwa na al'adabi game da mutane Su ne wasu daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya ambata a cikin wannan ainihin wasu waɗannan ayoyi abu na farko shine halittar ɗan adam wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum lalle Allah ta'ala shine wanda yake halittar Allah ta'ala shi ya halicci kowa a da babu kai Allah ta'ala ya halicce ka da ba a san ka ba ba wanda ya taba ambatar ka amma Allah ta'ala ya sa maka kai ya halicce ka yasa Allah ce hal ata ala al-insani hilun min ad-dahr lan yakun shay'an madhkura inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira da babu kai sai Allah ya halicce ka ya samar da kai ya suranta ka ya kyautata ka ina fata an fahimta bayan ya halice kan kuma kuma ya tawaffa Allah ta'ala kuma yake daukar rayuwa wasu ana daukar rayuwarsu ne bayan an haife su wasu sukan zo da rai wasu ma babu rai an halice su lokacin da suke ciki mahaifiyar tana jin motsinsa an je asibiti an yi scanning an duba lafiya ne babu wata damuwa amma kuma in aka zo wajen haihuwa sai ya mutu an ɗauke ko kafin ya duniya shi ne sun mai tawa kafin duniya wani kuma sai a bashi sai ya zo duniya ya fara jin daɗin duniya ya fara tasawa sai a ɗauke shi wani lokacin da yake jariri wani lokacin da ya fara zama wani lokacin da ya fara rarrafe wani lokacin da ya fara tasawa wani lokacin da ya fara gaba da ke ta fara tsari wani ma sai ya kasa iyayen sun fara jin daɗin a yi wasa a yi dariya da shi ya gabo abu zai fada jikin uban ya gabo abu zai fada jikin uwa sun shafu da shi ya shafu da su Allah wani sai ya fara zama masa shi ana yi masa hangen gaba ana tunanin ya za a inganta rayuwarsa ya za a yi karatu mai kyau ya za a ya sami ilimi mai inganci saboda ana hangen future zai iya zama wani wanda za a fi daɗinsa sai Allah ya ɗauke shi wani sai ya gama karatun ya samu kwalin ya yi kyau ana tunanin ya za a samu wani aiki mai kyau wanda zai iya rike kansa ya taimaka wa ƴan uwansa ya taimaka wa iyayensa sai Allah ya ɗauke shi wani sai an gama faɗi tashin an tara dukiya an yi gwagwarmayar rayuwa an sha wahalar an yi yawon ciranin an fara samun duniyar an fara jin daɗinta sai Allah ya ɗauke wani kuma sai shekaru sun ja an tafi zuwa arzikin kowa mafi ƙasƙancin shekaru shekarun da ga ka babba amma tunaninka da tunanin ƙaramin yaro ke yi wani lokacin ma ƙaramin yaro zai iya yin tunanin da kai ba za ka iya yi Su ne wa minkum man yuraddu ila arzalil umur yanayin da ga ka dai mutum amma kuma ba cikakken mutum ba tunanin ya fara canzawa hankalin watakila ma ya fara gushewa lissafin ya fara facewa wataƙila ganin ya fara zama garara-garara wataƙila harkar baya iya bambance zafi da ɗaki da tsani harkar da kuma su a fara zama wa ƴaƴa da jikoki mai wahala sannan za a ɗauki ka yasa ibn ashur rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa a tahrim wa tanwir yake cewa a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana wata hikima ce wanda suke nuni a bisa ga dalilan da suke tabbatar da wahadaniya Allah da kuma dalilan da suke tabbatar da cewa Allah shi ne yake da ikon sarrafa komai shi yake yin abin da ya ga dama babu wanda ya ce ce dan me babu wanda kuma ya ce ce me yasa lokacin da za a haife ka ba a yi shawara da kai akan a haife ka ko ka a haife ka ba lokacin da za ka rayu ba a yi shawara da kai akan ka rayu ko ka rayu ba haka lokacin da za ka mutu ba ka yi shawara da kai akan ka mutu ko ka mutu ba wannan tasarrufi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake nuni a bisa ga rububiyarsa da kuma wahdaniyarsa wanda babu wanda yake canza wa Allah subhanahu wa ta'ala daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ibn kathir rahmatullahi alayhi a cikin tafsirinsa yake cewa huwa alladhi ansha'akum min al-adam ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya samar da mutane daga babu ta babu mutane Allah bai taɓa halittar wani ɗan adam ba sai annabi adam wanda shi shine sanadiyyar samuwar mutane da uku ba daga baki ɗaya abun kasha amma ba wai hakan yana nuni akan cewa gabannin annaba adam Allah bai taɓa yin halitta ba a'a Allah ya yi halittu iri daga cikin halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi akwai halitta kamar wanda alqur'ani ya ba mu labarin halittarsu da matsayin su da kusancinsu da Allah subhanahu wa ta'ala عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون bayan halittar mala'iku nusus na sunna sun tabbatar da cewa Allah ya halicci wani dangi na aljanu wanda ake kiran su banu banu jam banu jam kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara mishi da ya ambata ibn Kathir a cikin bidaya wa nihaya ya kawo haka a cikin qasasul anbiya ya kawo ibn Asir a cikin shi ma zai iya sila ya kawo gabanin halittar waɗannan ainihin wato aljanu halittar da Allah ya halitta kaɗai su ne mala'iku su suke bautar Allah bisa ga yadda Allah ta'ala ya tsara daga baya Allah ya samar da aljanu dan su bauta masa amma sai suka saba wa Allah suka dinga saban Allah suna fasadi suna zubar da jini daga ƙarshe Allah ta'ala ya halakar da su gaba shi yasa lokacin da Allah yake ba wa mala'iku labari na cewa zai halicci annaba Adam sai suke inkari suna mamaki ga waɗancan an yi basi abin da ake so yanzu kuma ya za a halittar wani a kaji abu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ya Allah yanzu za ka fara halittar wani wanda zai dinga farna a ban ƙasa ya dinga zubar da jini yana fasadi tare da cewa ga mu muna bautar ka muna tarbiyi muna tsarkake ka qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah sai ce ni na san abin da ku ba ku sani ba haka kenan inda a ce Allah bai halicci waɗancan mutane aljanu ba da mala'iku ba za su yi magana akan halittar ainihin wato annabi Adam ba wajen sun san cewa annabi Adam da zuri'arsa za su yi wannan ba a ba su sani ba a sun duba abin da ya faru a bayan suke tunanin yadda waɗancan suka yi waɗannan mata su iya yin irin wannan wannan banin su ne kabilar su shekar su suka faɗa fahimta da ya kasance a cikin su mai umarni da kyakkyawa da hali da mummuna malami ne mai wa'azi a cikin al'umma ba shi yasa lokacin da aka halakar da su shi ba a halakar da shi ba saboda sunna ce ta Allah in mutane suna yin barna yana tseratar da masu hana wannan barna to shi shi dan hanawa yake zaka hikima a wancan lokacin wata hikima ta Allah ta akara maka Allah shi yake wa'azi kar a saba wa Allah shi yake wa'azi a yi wa Allah ta'a amma ƙarshe Allah ya halakar da su shi kuma aka ɗauke shi sai aka kai shi saman duniya yake rayuwa da mala'ika saman duniya sai sa ba mala'ika bane ba ya dai rayu da su ya san su sun yi mu'amala ta bautar Allah shi ina fata an fahimta inda yayi sako irin yadda al'ummarsa suka yi shi ma za a halakar da shi amma saboda wata hikima baliga ta Allah sai aka sa ya zama mutumin kirki a wancan lokacin don a jarrabi al'ummar da za su zo a bayan su kuma da shi ya sa aka tseratar da shi aka tashi jarraba shi kuma aka ce wa annabi adamu sujjada sai ya ƙi ce don me zan yi wa sujjada ga wanda aka halice shi a gabana an halice shi da turbaya ne kuma an halice ni da wuta ana khairun minkum khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin sai na kai shi alkhairi shi ne zan masa sujjada kaga girman kai kenan لا يقياس أول من قاس إبليس فخضع في قياسه عندي فارين قياسي الدنيا شيء شيطان amma sai ya kuskure a cikin iyakansa ya za a ce ga wuta ga ƙasa an halice da ƙasa an halice ni da wuta wuta ai tafi ƙasa ai an jefa ka a cikin ƙasa ba abin da zaki amma aka jefa ka a wuta ba sai ka musu ƙila ko ka ƙone in kai sa'a ka rayu da kayi damar jiki da kuma ka canza kamar jikin ka ya canza haka wuta ta fi ƙasa ai يعطي صح نفس عصر إذا حتى الله سبحانه وتعالى سيح بالسؤال الله في مسجد من يدعي الله سبحانه وتعالى يسارع كيف يكتب شو الله يا قامت بسم الله الرحمن الرحيم قاموا بالسؤال الله يحمد سؤال نبى ادم ده قطع والذي خلقه من تراب الله شنو وندي عن شوكو ده تركايا أكا حد السجل غير جكيم أن نبى ادم أفضل زرائي ستين خائي زرائي بدون aka yi kwa kansa ba aka jingine shi a cikin duka a ƙarshe Allah ta'ala ya fasa ta ba abuka masa yi shi ne Allah ya ce hal ata ala insanu shay'un min ad-dahr lam Allah shay'an madhkura shin dan adam bai samu labarin tsawon lokacin da ya dauka ba tare da mun ambace shi mun tuna da shi mun saurare a nan daga baya aka buka masa aka halittar masa mata daga gare shi aka halatta masa ita a bisa ga ya samu da ita saduwa ta jima'i ya kusance ta falan mata da sha'a hamlan khafifan a bi har zuwa lokacin da ta haihu a haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga halittar mutane shi fa Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum haka ibn kasir shi Allah ya samar da mutane ne daga ainihin wato babu thumma ba'da zalika yatawaffahum sannan bayan samar da su kuma sai Allah ta'ala yake ɗaukar rayuwarsu ya ɗauki ransu wa minhum daga ciki man yadruku hatta yudrika al-haram daga ciki akwai waɗanda kuma Allah yake kyale su su ta rayuwa har sai tsufa ya cin musu wa huwa dha'f fi khilqiyyati khilqi shine rauni a halittarsa da yana majiyin ƙarfi yana da lafiya da yalwar jiki a haka yau da gobe ƙarfin yana raguwa lafiyar tana raguwa yanayin jiki yana canzawa har sai an kai lokacin da tsufa zai cin masa yake cewa kamar qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake cewa Allahu allazi khalaqakum min da'atin thumma ja'ala min ba'di da'atin quwwa kusan Allah shine wanda ya halice ku daga rauni ma'ana rauni da farko malamai wasu daga cikin shi ne mutum da ake halitta wasu wasu a rauni Shi ne yadda kake zuwa a matsayin ɗan jariri ba ka iya komai lago-lago sai an juya sai an maka komai in za a ɗauke ka bayan aka yi daga ta sai a iya fallata wannan shi ne raunin Wannan bayan wannan raunin sai a baka ƙarfi wani ƙarfi shine lokacin da gangar jikinka za ka fara canzawa ka fara zama matashi ka fara zama saurayi Allah ya ce sun marja'ala min ba da kowace ba'a wa shekara sannan bayan wannan ƙarfin sai kuma wani raunin ya zo maka da su ba da shine rauni na tsufa lokacin da ake matashi shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas kana ka san balaga kana jin kowa bai isa ba kai ka isa kana wa kowa kallon raini kana jin cewa yanzu kana da karfi har zuwa lokacin da za a kai shekara arba'in hamsin da biyar hamsin daga nan kuma sai rauni ya fara zuwa hamsin da biyar sittin da biyar saba'in saba'in da biyar tamanin tamanin da biyar ya fara zuwa sanda daga wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ya khluqu ma sha. lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi yake halitta dukkan abin da ya dama wa huwa al-alim al-khabir lalle Allah ta'ala ya kasance al-alim al-khabir al wanda yake ainihin wato mai haddara komai akwai riwayoyi na hadisi waɗanda suke karfafa wannan aya din da insha Allah ta'ala a yammacin gobe za mu tashi a kan da izinin Allah mu ba da yanayin waɗanda muke tare da su na kan da yi kalmomi waɗanda suka na ainihin wasu tashkiri ko mu karfafa gwiwa da kuma jan hankali a gare mu wajen shugaba ba ji ɗaya da kuma a gare ga kuma shugaban majalisar malamai insha Allah ta'ala ina tunanin za mu dace a nan sai ya mutu gobe da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cikin da na faɗa mu dai Allah ta'ala ya haɗa mu a nan baki ɗaya wanda ne kuskure ko kuma shi Allah ta'ala ya yafe mu yafe mu da ɗaya سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد wannan tallafawa marayu wanda ya da ya sassan bayani ba wani abu ke ya marayu wanda ke a tallafawa marayu ba ya daban a ya'yan nan da ake magana a ya'yan zama cikin wannan kungiyar gobe ko wanda ba ka mutu ce da mutu yadda ake cewa ta tallafa ma marayun wasu wadanda iyayen su ka mutu aka ɗauka cewa wadansu yaran da ba a iyayen ka ba su da yaran su ka gobe ya ɗaya su da yaran su ka gobe kamar da wanda ya da yaran wani mawukin kowa ya tashi a nan muka ce musu ma da mawukin muka yi musu daga daga wannan amma ko kowa ya rubuta shi a nan wani ya yi wa mutane cewa

suka fito riga ba mu idan mutum ya ce Allah ina so a rika kawo mini kayan sawa da yadda na kowane wuri za a kawo amma dai yanzu ba tare da gare mu don ka ka cewa an ah, mawuce yawon a mawuce a ah, a ah, sun gaje lakari kayi yana da bukata kayi ma bai da bukata ba shi ma yana da kai ba wani kai na samu da bayan shi ma samu da shi ma da ba wani a ga haka duk da wanda aka ba kuma ta yi ya ma suka sani wanda ya canza a wannan abu in ya bashi shi wanda ya dole a yi da shi yana da yin zuwa da ita tun da haka a masu da suka da kada mu yi ne wani mu ci gaba da wannan aikin muka bai da muka mu ina ku da ya zama da mu abu da ka da tabbatar da cewa addini ya hada mu kuma in ba addinin da ba wani ya hada da ba wani abu da zai raba kuma ba shi ne shi ne malam da bin ya da cewa ba wani abu da zai iya raba yan izala da malamai da ya ce ba abu da zai iya raba yan izala da malamai izala ba da shi ba shi ne an karantar da yan izala karatu ne wanda sun gane shi da malamai izala kuma wanda zai zo da zai zai yi da ya biyayya da malamai wanda abu da ya tsaye da duk sun suna addini ne bisa suka wasila suna addini ne bisa fahimta saboda haka duk wanda ke addini bisa fahimta kuma yana da ba mu na miki a ciki duk haka da zai zo ya raba shi wannan addini ya fita da tsara shi bayan mun tashi ne yanzu ma da kamar da akwai lakon na wani masallaci wanda muke kaya su a Ana so mu ga wani dan zama da kai in sha ba ko ne ba kai wace so mu dan na da yare shi na suna nan mun da shi da mu dan ware ke da mata sai mu kan mu da su amma don ko ku ke yi gaba ɗaya sai mu ya bani kuɗi cewa mu yi godiya da musamman zuwa imanar mu sannan kuma mu nuna mu abin da murnar mu da zuwa shi muna da kuma kokarin da Allah ana kokarin da zaune da kenan gidan ma da zaune da kai na kai mana awon wajen wanda ya saba yana zuwa wajen ana ba kama ba kawo shi da zai yi wani kawo shi da zai yi wani ba ana gani akwai karatun da malam ke mamaki